فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين sai ya juya zuwa ga iyalansa a ɓoye sai ya zo masa da ɗan marƙi cikakke mai ƙiba guda soyayye ko da fafi yana zata mutane ne